amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in wanda ya yi daidai da goma ga watan oktoba shekara ta dubu biyu muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro a hadisul ahkam wato hadisai na hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da ainihin fikihu kuma shi wannan littafi ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi hadisi na talatin da takwas عن جابر بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karbo daga Jabir dan Abdullahi as-Sahabi Allah ya kara musu yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala lallai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce uitu khamsan an bani abubuwa guda biyar lan yuqahunna ahadun min al-anbiya'i qabli wanda ba a bayar da su ga wani ɗaya ba daga cikin annabawa na. duk sauran annabawa gaba ɗaya ba a ba su ba ni kaɗai aka ba wayan na abubuwa guda biyar ɗin hmm. nusirtu bin ru'bi masirata shahri kamar mai tambaya yayi tambaya wa'anna abubuwa ne wa'anda guda biyar wa'anda kai kaɗai aka ba daga cikin annabawa sauran annabawa ba a ba su ba to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da amsa cewa an bani nasara da firgita kafirai tafiyan wata guda an gane wannan ayi an bani nasara da firgita kafirai tafiyan wata guda a to in tafiyan wata biyu ne ba in tafiyan wata uku ne ba shin idan ya zamanto tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma da kuma sauran kafirai gaba ɗaya da kafirai in ya zamanto ya fi tafiyan wata guda kenan manzan Allah ba za a ba shi nasara da firgita su ba? malamai suka ce la dalilin da yasa aka ambaci tafiyan wata guda saboda wato ƙasashen da suka kewaye manzo sallallahu alaihi wasallam wayanda suke adawa da shi tsakanin ainihin ah, Madina da ƙasashensu baya wuce tafiyan wata guda ina fatan gane wannan da a ce tafiye-tafiyen tsakanin madina zuwa wayannan garuruwan kafiran yana iya wuce wata guda da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata guda din ya ambaci a wata wanda ya fi wata guda an gane wannan ko almuhim dai an ba manzo sallallahu alaihi wasallam wani irin kwarjini wanda idan manzo sallallahu alaihi ya aiko ma da wasiƙa cewa ka musulunta ko ka biya jizya ko yaƙi to idan ya zama to ka ki musulunta to za ka ga mutum ya zama to cikin firgici da tsoro sai ga mutum kafin manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam wato firgici ya riga ya raunana shi manzo Allah na zuwa sai dai ya karasa kawai wannan yana daga cikin hususiya wanda aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam firgitar da kafirai kafin manzon Allah ya zo ya yake su to shin wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kawai ko kuma musulmi idan sun tsaya akan gaskiya wannan ya shafe su to malamai suka ce wannan mu'jiza ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma karama ne ga musulmi gaba daya idan sun tsaya akan sunna to wannan shine an bani nasara da ainihin firgita kafirai tafiyan wata guda na'am wajulat liyal ardu masjidan wa tahura kuma an sanya min kasa ya zamanto masallaci kuma ya zamanto mai tsarki kamar ya ce ne an sanya min kasa ya zama ko ina zan iya yin sallah sannan an sanya min kasa ya zamanto mai tsarki zan iya yin taimama wanda ya tayoma na, na wakiltar alwala an gane ku kenan daga cikin khususiya na manzo sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa idan lokacin sallah yayi ba lalle bane sai an tafi wani ginannan waje sannan ayi sallah sauran al'umma al'umman yahudu sai sun je wajen ibadan su ginanne hakanan su ma al'umman nasara ko ina suke idan lokacin sallah yayi sai sun je wajen da aka gina musamman don yin wannan ibada amma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su dama duk inda sallah ya riske su za su iya yin sallah ba sai lalle wani nan waje ba an gane yayi sawa'un wannan waje daji ne ko wannan waje filin Allah ne ko gini ko gini ne ko ina an gane ko waju ilalli al-ardu masjida wa tahura an sanya mun kasa ya zamanto masallaci kuma ya zamanto mai tsarkakewa fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah to ko ina ko ina wani mutum daga cikin al'umma ta sallah sai riske shi ko ina wal yusalli to ya sallace ya sallace shi an gane a ko ina sallah ya riske ka a daji ne a birni ne a fili ne a gini ne ko abin da ya kamata da wannan ko ina ne a nan wajen an ce ko ina sallah ta riske mutum zai iya yi shin zai iya yin sallah a coci abdullahi bin abbas ya ce in dai babu gumaka babu ainihin hotuna an gane ko a cikin wa'annan wurare insha Allah mutum na iya yin ibada a cikin coci amma me zaka ce yanzu irin yanda yan biri ake wa ahlus sunna sharri a zo a ga wani malamin sunna a coci yana sallah me kuke tunani ina malam wani yake ai yayi alwala ya shiga cikin coci yana sallah ai makiya Allah cewa za su yi ai dama can shi dan coci ne dama ai dama ba hude ne shi gashi Allah ya fara tauna mai asiri ina fata lura da wannan to amma nan ana maganan mahanga na shari'a ne kuma wanda yayi wannan magana tarjumanul Qur'an Abdullahi bin Abbas shi ya nuna ya halatta mutum in sallah ta kama shi ya zama to babu inda zai sallah so coci kuma coci ne ya zama babu gumaka babu hotuna babu kaza babu kaza to mutum yana iya yin alwala ya sallah a cikin coci wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari an gano wannan ko na'am wa uhillat liyal ganaim kuma an halatta mun ganima daga cikin khususiya na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam shine su kadai aka halatta wa cin ganima walam tahilla li ahadin qablihi wato ganima bai halatta ba ga wani gabanina kuma ji wani ai sauran al'ummomi da suka zo kafin manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka yi yaƙi aka samu ganima a wajen kafirai to a lokacin nan Allah ta'ala bai halatta musu cin wannan ganima din ba idan an samu ganima ya ake yi ana ajiye wannan ganima ne a jira ikon Allah idan aka ajiye wannan ganima idan Allah subhanahu wata'ala ya amshi wannan yakin da aka yi ya zama wannan jihadi an bi ta ka'ida na shari'a to alaman cewa Allah ya amshi wannan ibada shine Allah ya saukar da wuta daga sama sai wutan nan ya zo ya kona wannan ganima din to wannan kona ganiman shine alama cewa Allah subhanahu wataala ya amshi wannan ibada da aka yi idan har wuta bai kona wannan ganima din ba to mutane za su yi tunanin to a cikin a cikin mayakan akwai wanda suka yi gululi a cikin mayakan akwai wanda suka kauce hanya na wannan jihadi din an gano wannan ko amma al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ba, sai Allah subhanahu wataala sai ya halatta musu cin ganima idan aka yaki aka samu ganima to imam zai raba ma ainihin sojojin nan ganima bayan an bi ka'idojin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alkur'ani to wannan kenan wa utitu shafa'a kuma an bani ceto a shin wannan aldin listigragil jins ko kuma litarif al-ahad an bani ceto shin manzo sallallahu alaihi wasallam yana nufin ceto yana daga cikin hususiya wanda yake banta gare shi kadai sauran al'umma gabaki dai ba a ba su ceto ba idan mutum ya duba doron nan zai ga hakan cewa an bani ceto kenan sauran annabawa an ba su ceto in ka duba zahirin wannan hadisi ba a ba su ba an gano wannan ko to me ake nufi da wannan hadisin wani ceto ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bashi ceton da annabi yake cewa an bashi shine ash-shafa'atul uzma an gane ko shine ceto wanda yake mafi girma wanda manya-manya hatta ulul azam daga cikin manzanni suna ja baya daga gare shi manya-manyan manzanni tun daga annabi adam alaihi salam annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa kowanne daga cikinsu wato mutane a wannan lokaci idan bala'i ya yi bala'i Allah subhanahu ta'ala ya saukar da rana dab da ainihin kwakwalen mutane azaba ya yi azaba mutane suka nutse cikin gumi akwai wanda gumi ya kai mai iya gwiwa akwai wanda gumi ya kai mai akwai wanda gumi ya kai mai cinya akwai wanda gumi ya kai mai cibiya akwai wanda gumi ya kai mai kirji akwai wanda gumi ya kai mai ainihin wuya akwai wanda gumi ya masa linzami na matan gane wannan to idan bala'i yayi bala'i ga zafi yayi zafi tashin hankali ya kai tashin hankali a lokacin sai mutane su shawara cewa da wannan wahala da muke yi ya kamata mu je mu roƙi ainihin ɗaya daga cikin annabawa saboda ya roƙa mana da Allah cewa wannan tsanani fa ya kai tsanani kuma wannan tsananin fa a lokacin ba a riga an yi hisabi ba suna ganin kawai gara a yi hisabi kowa ya san matsayinsa na wuta ya yi wuta na aljanna ya aljanna wannan ɗan ƙaramin wahalan da suke fuskanta suna ganin ma cewa kawai gara kowa a yi masa hukunci ya san matsayinsa a lokacin nan shine za a je wajen annabawa annabi adam ya ce ba zai iya ba a je wajen annabi nuhu ya ce ba zai iya ba annabi ibrahim ba ce ba zai iya ba annabi musa shi ma kazalika annabi isa kazalika sai a je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ce ana laha dama ni na fi cancantuwa zuwa ga wannan ceto din wannan ceto na Allah subhanahu wata'ala ya tausaya wato ya tausaya ya yanke hukunci wato mana ya yi hisabi na wuta su yi wuta na aljanna su yi aljanna wannan ceto ya keɓanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai yake da wannan ceto din. sai manzo Allah ya zo ya fadi gaban Allah ya yi sujada sai Allah ya ce masa shi yau ba ranar sujada bane ka roƙa a baka ka tambayi abin da kake so a yi maka a nan wajen sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izini cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi hisabi ga mutane kowa ya san matsayinsa to wannan ceto malaman tauhidi suna kiran shi wato ash-shafa'a al-uzma shine ceto wanda dukkan manzanni gaba ɗaya ba su da iko a kan shi mai iko a kan shi ne fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na'am uh, wa kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yub'asu ila qaumihi yawa shi wannan ceto kamar yadda na faɗa yake bata ga annabi amma kuma akwai wasu nau'i na ceto wanda sauran annabawa suna iya yi daga cikinsu akwai ainihin fitar da mutane masu safan Allah daga wuta akwai wannan wannan bai keɓanta ga manzan Allah ba sallallahu alaihi shi kadai akwai nau'i daban-daban wanda malamai sun yi bayanin su a littattafan tauhidi to ya kasance wato annabi ana aika shi zuwa ga mutanen shi a keɓance ka kowane annabi za a aiko shi zuwa ga mutanensa In inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir ƙaumak. min kabali an yi a a azabun alim kaga annabi nuhu Allah ya ce ya aiko shi zuwa ga mutanensa annabi nuhu ba aiko shi zuwa ga duk duniya ba sannan a wata aya Allah na cewa wa ila madyana akhahum shu'aiba hmm. sannan zuwa ga mutanen madyana Allah ya aiko musu dan uwansu annabi shu'aibu alayhi salam kaga annabi shu'aibu an aiko shi ne zuwa ga mutanen madyana kawai sannan a wata aya Allah na cewa wa ila adin akahum huda sannan zuwa ga adawa akwai dan uwansu annabi hudu shi aka aika zuwa gare su to amma annabi Musa fa sai Allah ya ce laqad atayna Musa alkitaba waja'alna hudan li bani Isra'il hmm. hakika mun ba annabi Musa littafi shine at-Taura sai muka sanya littafin ya zama shari'a ga bani Isra'il Allah ta takhizu min duni wakila sannan annabi isa a cikin alkur'ani Allah na cewa in huwa illa abdun an amna alaihi wa allahu masalan li bani isra'il lalle shi bawa ne da muka yi wa ni'ima muka sanya shi ya zama abun koyi abun buga misali ga bani isra'ila kaga duk waɗannan gabaki daya annabawan Allah ya ambata mana su kuma Allah ya gaya mana cewa ya aike su zuwa ga wasu mutane ke fantattu. Tama manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani sai Allah ya nuna mana ya aiko manzon Allah ne zuwa ga duk duniya ga baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nazira ba mu aiko ka ba ya rasulullah sai ga dukkan mutane kana mai albishir kana mai gargadi a wata aya Allah shi cewa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a kace musu ya ku mutane lalle ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki daya kaga shi sakon manzon Allah sallallahu sako ne zuwa ga duk duniya na fatan gane wannan to kaga an ta duba tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa akwai ainihin daraja wanda annabi ya musu kau a gare shi sallallahu alaihi wasallam na'am wa bu'istu ila an-nasi amma to amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gabaki daya idan muka duba wannan hadisi hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu an hadisin ya tattaro abubuwa da yawa ya tattaro fa'idoji masu yawa to amma inda za mu sanya hankalinmu a kai shi ne abinda yake da alaƙa da taimama tunda nan ne shi ne dalilin da ya sanya malam ya kawo wannan hadisi a nan wajen an gano wannan ku, shi ne inda yake cewa ah, waju ilalli al'ardu masjida wa tsahura an sanya min ƙasa ya zama masallaci kuma ya zama mai tsarkakewa masallaci bi ma'ana wajen sallah kuma ɗahuran bi ma'ana yana matsayin alwala in babu alwala yana tsarkakewa wannan hadisi malamai jumhur an gane ko sun kafa hujja da wannan hadisin akan cewa taimama yana ɗauke hadasi don wannan matsala matsala ne wanda malamai sun tattauna a kan shi malamai sun buga a kan shi sosai shin taimama yana ɗauke hadasi ko bai ɗaukewa an gano wani ayi masu ganin cewa taimama yana ɗauke hadasi sun dogara ga wannan hadisi inda ya ce ju'ilan liyal ardu masjida wata hura. an sanya mun ƙasa ya zan masallaci ko mai tsarkacewa an gane kamar yadda alwala yake yana tsarkacewa shi ma taimama yana mai shi ma taimama yana tsarkakewa ba? bi hazal itibar taimama yi mai ya tsarkake mutum idan mutum yana da janaba sai ya taimama to taimama ya tsarkake masa wannan janaba din idan mutum ba shi da alwala yana da hadasi karami sai ya yi taimama taimama ya ɗauke masa wannan hadasin an gano wannan to shi ne abinda malaman suka dogara a kan shi cewa an sanya ma annabi ƙasa ya zama masallaci to malaman fiƙiwu Allah ya musu rahama sun tattauna wannan matsala sosai ba na cewa shin taimama yana ɗauke hadasi ko baya ɗaukewa idan an ce baya ɗauke hadasi idan akwai janaba a gare ka ko da ka yi taimama har yanzu akwai hadasin har yanzu akwai janaban idan kuma an ce baya ɗauke hadasi sai zama alwalanka ya karye, sai ka yi taimama to har yanzu akwai wannan hadafi a jikinka mun gane wannan ko to wannan matsala kamar yadda malamai suka faɗa yana daga cikin matsala na fikihu mai matsar wahala an gane ba da amsa akan shi kai tsaye matsala ne mai wahala sosai me yasa yake da wahala malamai sun yi ijima'i ga ɗaya. cewa ya halatta wato cewa yin sallah da taimama in babu ruwa ya halatta ko ba gaba in babu ruwa mai mutum zai yi taimama kuma in yi taimama mai zai yi da shi zai yi sallah da shi ko ko kuma idan mutum ya ya wajen aiwatar da ruwa ya zama to ga ruwa a gaban mutum amma kuma ana tsananin sanyi wanda ba zai iya amfani da ruwan ba ko wani dalili to zai iya yin taimama ko malamai kaulan wahidan sun ce zai yi ibada da wannan taimama din an gane wannan ko ko malamai sun yi ijma'i cewa lalle hadasi yana bata sallah ko akwai sabani akan wannan babu saɓanin malamai idan akwai hadasi a jikin mutum baya halatta mutum yayin sallah to fa kun sai gashi an ce wai shin taimama yana dauke hadasi ko bai daukewa kaga in ya dauke hadasi za mu yi sallah in bai ɗauki harin siyo ba ba za yi ba amma kuma abin da zai baka mamaki da masu cewa yana ɗauki hadasi da masu cewa baya ɗauki hadasi sun yadda ƙaunar wahidan idan mutum ya yi tayoma zai yi sallah in dai babu alwala in babu ruwa sai mutum ya tayoma zai yi sallah da shi to kenan in har zai yi sallah da shi mai kenan kaga za mu iya cewa ya ɗauki hadasi an gano wani ko idan mun ce taimama baya dauke hadasi to yaya za a yi mutum ya yi sallah da hadasi kuma sallah na ya inganta zai yi kaga ya yi sallah da hadasi kenan babu sallah idan mun ce kuma sallar shi ya inganta to yaya ko mutum zai ce ainihin taimama baya dauke hadasi in dai ka yadda sallah baya sallah ya inganta to ba zai yiwu ka ce kuma taimama baya dauke hadasi ba to akan wannan malamai sun tattauna sosai sun buga sosai kan wannan matsala ɗin kuma har gobe ana nan ana bugawa kan shi an gane to wannan bugawa ya sanya malamai suka yi saɓani kan wannan matsala zuwa ga mazhabobi guda uku mazhaban farko an na tayammuma layar faul hadas lalle taimama baya ɗauke hadasi mazhaba na biyu an na tayammuma faul hadas rafa'an kulliyan lallai taimama yana ɗauke hadasi ɗaukewa ga baki ɗaya na uku annahu yarfa'uhu rafa'an mu'aqqatan lallai yana ɗauke hadasi ɗaukewa na wacin gadi ɗaukewa na wani lokaci to kowanne daga cikin nan sun baka hujjojinsu kada ku yi tunani malaman fiƙihu suna gina hukunci da kane ko suna gina hukunci da san rai in ka ji an faɗi magana to ya kamata ka koma zuwa ga usul mai suka dogara da shi an gane wannan ko to menene hujjan masu ra'ayin farko cewa anna tayammuma muma layar faul hadas to wayannan mutane sun dogara da abin da ya tabbata cikin sahih bukhari daga hadisin imran bin husayn wanda ya gabata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam salla nas fara'a rajulan zilan lam yusalli ma alqaum manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da mutane sai ya ga wani mutum ya ware bai yi salla tare da mutane ba sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam ma manaka ya fulan an tusalli ma alqaum me ya hana ka ya kaiwa ne kai salla tare da mutane me ya ka ware ala sai mutum ya ce Aswabat ni janaba wala ma janaba ne ya same ni alhali babu ruwa kusa janaba ne ya same ni alhali babu ruwa to sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam alayka bi fa innahu yakfik kalizim turi domin lalle ya ishe ka wato ma'ana kai taimama a ƙasa ko yashi ko duwatsu ko ciyayi lalle ya ishe ka kaga wannan alayka bi sa'id fa innahu yakfik kalizimci sa'id domin lalle ya ishe ka to daga nan sai mai ruwa yake cewa a wakana akhir zalik an uɗi allazi asabatul janaba ina amimma ya kasance ƙarshen wannan sai aka ba wannan wanda janaba ta same shi aka ba shi ƙwarya na ruwa an gane ku, ƙala ya ce izhab fa afriku alaik ya ce ka tafi ka zuba wannan ruwa a gare ka ka yi wanka da shi alhadis me wajen dilala a nan wajen wajen dilala a nan wajen wato wannan bawan Allah wanda janaba ta same shi manzo Allah ya ce alayka bi sa'il fa innahu yakfik ko amma kuma duk da haka sai ga manzo Allah kuma ya sa aka kawo mai ruwa aka bashi ruwa yayi amfani da wannan ruwa yayin kan janaba da shi to abinda malaman suke cewa a nan wajen shi wannan bawan Allah yayi taimama da yayi taimama yayi sallah da shi daga baya da aka samu ruwa sai aka kawo mai ruwa sai wankan janaba kaga tunda har yayi wankan janaba ya nuna kenan cewa wannan yawa bai dauke mishi mai ba hadasi in ya dauke hadasi me ya san yayi wankan janaba ku fahimci wannan ai annabi ya ce alayka bi sa'i fa innahu yakfi kalizinci sa'i domin ya ishe ka wato ya ishe ka yin sallah kana idar da sallah sai ka samu ruwa fa sai ka yi wanka Shi ne hujjan waɗannan mutane kace to da an ce kana idar da sallah ka samu ruwa ka yi wanka to kenan akwai mai a jikin shi har yanzu akwai hadasi a jikinsa to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin hadisi wanda masu wannan ra'ayi suka dogara da shi daga cikin dalilai kuma cewa har yanzu cewa ta yau ma baya ɗauke hadasi akwai hadisi wanda abu dauda ya ruwaito da ahmad da daru kudani da ibn hibban da hakim mausulan sannan Imam bukhari ya kawo ya rawaito shi ta'aliqan daga Amr bin al radiyallahu an cewa lalle wannan bawan Allah ya jagoranci runduna ya zamanto kwamanda a wajen a wani yaƙi. to suna cikin tafiya a cikin jeji sai janaba ya kama shi da janaba ya kama shi a Amr bin al wanda wanda ne kwamanda radiyallahu an kuma lokacin ana cikin tsananin sanyi ya ga cewa gaskiya in ya taɓa ruwa zai cutu a lokacin sai amr bin al'as radiyallahu anhu sai ya yi taimama da ya yi taimama sai ya yi musu sallah da wannan taimama ɗin na bata allura to su sauran sahabbai abin ya musu bambara kwai yaya za a yi ga ruwa mutum kuma ya zo ya taimama to amma kasancewan a manzan Allah sallallahu alaihi ya ce su yi masa biyayya idan akwai wata matsala idan an dawo sai su kawo karan shi to wayannan bayan Allah sun masa biyayya sun bi sallah da aka dawo gida sai suka kai ƙaran komandan su zuwa ga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa janaba ta kama shi maimakon yayi a maimakon yayi wankan janaba sai ya zo yayi taimama to shine muka kawo karan shi wajen muka kawo karan ka wajen shi muka kawo karan shi wajen ka ya rasulullah a nan wajen sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sallaita bi ashabik wa anta junubu ya kai amru bil as shin za ka yi sallah ga mutanenka alhali kana da janaba a lokacin sai amru bil as yake cewa inni sami'tu Allah yaqul ya rasulullah abin da yasa nayi wankan a nayi taimama alhali ina da janaba naji Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima rahima kada ku kawo kanku domin inna allaha kana bikum rahima domin lalle Allah ya kasance gare ku mai tausayi ne shi to ya rasulullah idan nayi wanka da ruwan sanyi cikin wannan tsananin sanyi din to ya rasulullah gaskiya zan iya mutuwa saboda haka Allah ta'ala ya hana mu mu tura kanmu cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima a lokacin sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi dariya an gane wannan ko bai masa inkari ba manzo Allah yayi dariya ga abin da Amr bin al-Az ya faɗa to wannan hadisi malamai sun bayan an tattauna kan isnadin shi malamai sun ce hadisin ya inganta yana da shawahid almuhim dai hadisi ne ingantacce ina fatan gane wannan to masu ganin cewa Temama baya dauke hadasi sun dogara da wannan hadisi me suka dogara da shi me mahallu shahid Shi shine sallaita bi ashabika wa anta junubun za ka yi sallah ga mutanenka alhali kana da janaba wajen dilala nan wajen shine duk da wannan taimaman da ya yi har yanzu yana da mai yana da janaba tare da shi kenan wannan temaman da ya yi bai kusan bai da hadasi ba tun da gashi ya yi sallah ga mutanensa alhali yana da jaraba. a lokacin nan shine malamai suka ce to wannan shine hujjan da aka ba hujja da shi kan cewa lalle taimama baya ɗauke hadasi a gari sannan kuma malaman larabci malaman luga suna da wata ka'ida cewa anna waqata amilil hal huwa bi ainihi waqatul hal cewa lokacin amili na hal shi kansa shi ne lokacin hal din nan da ya ce ɗin nan sallaita bi ashabika wa anta julubun kaga sallaita shine amil sannan wa anta shi shine hal a lokacin da annabi ya yi sallah din a lokacin da shi ya yi sallah a lokacin da yake da janaba kuma an gane wannan ku? wato abin da ake nufi a nan wajen lallai lokacin lokacin da ya zo zai yi sallah na shine ainihin lokacin da ainihin yake da janaba din kenan da janaban da sallan gaba ɗaya a haɗe suke shine ma'ana sallaita bi ashabika wa anta junubun kayi sallah ga mutanen ka alhali kana da janaba wannan shine asali da da da hal da amil din shi duk lokacin su ɗaya ne da sallan da kuma janaban duk lokacin su ɗaya ne suna nan a haɗe sai dai ana samun wasu lokuta wanda ake samun saɓanin haka to wannan shi ne abinda suka dogara da shi masu wannan ra'ayi din an gane wannan ko to daga cikin dalilan kuma har ila yau cewa lalle taimama baya ɗauke hadasi akwai hadisin Abizar a wajen Imam Ahmad da ashabu sunan ah, Imam Tirmidhi ya inganta shi da Abu Hatim daga hadisin Abu Zar da Ibn kaddan daga hadisin abu huraira a wajen bazar ni ma ya inganta shi ibn hajar wato a cikin talhaisun habir ya ce kuma da kuma littafin fatahul bari ya ce ibn iban ya inganta shi da wasu malamai an gano wannan ku? to ga hadisin nan hadisin ne inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna sa'ida inna sa'ida tayyiba da hurul muslim lalle wuri mai tsarki shine ruwan alwala na musulmi shine abin tsarki na musulmi wa in lam yajid al-ma'a ashara sinin ko da bai samu ruwa ba shekara goma ko da bai samu ruwa ba shekara goma ya ci gaba da amfani da mai ya ci gaba da amfani da sa'id inna sa'ida tayyiba da hurin muslim lalle wuri mai tsarki shine abin tsarkin musulmi ko da bai samu ruwa ba shekara goma fa'iza wajadal ma ba sharatahu idan ya samu ruwa to ya shafi fatan shi da ita wannan hadisi al'allama dinin albani ya inganta shi a cikin silsila a sahiha an gano wannan ku? to mahallin shayin nasu na cewa wannan hadisi yana nuna cewa lallai ta yau ma baya dauke hadasi shine fa iza wajada al ma'a ba sharatahu idan ya samu ruwa ya shafi fatan shi da shi a gane wani ce nan ba yake nuna mana da zaran ya samu ruwa wato ya yi wankan janaba ko kuma da zaran ya samu ruwa to alwala ya kari ya yi alwala Haka ji wannan ko to ƙarƙashin wannan kenan taimaman da a ce ya ɗauke mai hadasi zai yi a ce in ya samu ruwa kuma ya sake yin wani taimaman a ya sake yin wankan janaba ai dama ya yi taimama ne don wankan janaba ya kamata a ce in yasa ko da ya samu ruwa wannan taimama ya gamsar daga yin wankan janaba ta ka ce in ya samu ruwa to wannan taimama ya karye zai yi wankan janaba sai eh, to wannan ya nuna taimama baya dauke hadisi an gane wannan ai suka ce da a ce yana dauke hadisi da ba a buƙaci ya sake shafa ruwa da wannan abun ba to kaji wa'annan su ne kaɗan daga cikin hujjojin masu ganin taimama ba ya ɗauki hadasi ba kuma tambayar fa da za ku yi musu bai ɗauki hadasi akwai hadasi a jikin mutum ya halatta mutum ya yi ibada kuma to masu ra'ayin kuma taimama yana ɗauki hadasi ba bai suka dogara da shi su ne kishiyan can. masu wannan ra'ayi sun dogara cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sarahatan a cikin hadisin da muka karanta yau cewa waju liyal ardu masjida wa tahura an sanya min ƙasa ya zamanto masallaci kuma ya zama mai tsarkacewa kaga tunda ƙasa yana tsarkacewa yana tsarkacewa daga janaba yana tsarkacewa daga rashin alwala ashe yayi me kenan ya dauki hadisi tunda tahuran ne shi an gano wannan ko sannan kuma wannan hadisin da aka faɗa kuma hadisin nan cewa as-sa'id wudu'ul muslim an gane wa illam yajid al ma'a ashara sinin an gane wannan ku. to cewa da aka yi as-sa'id wudu'ul muslim din nan manzo Allah an ka duba a cikin hadisin annabi ya nuna waje shine alwalan musulmi sai Allah ya kira taimama abin alwala na musulmi na fatan gane to tunda an kira taimama da sunan alwala kenan ya tsaya matsayin alwala kamar yadda na'ibin liman yake tsayawa matsayin liman in babu liman kuma in babu liman duk abin da liman yi na'ibin liman zai yi suna ba gano wannan to wannan shine hujjan kuma a cikin dai hadisi na bukawo dazin inna sa'id at-tayyib ɗahurin musulun. masu ganin cewa yana ɗauki hadisi sun dogara gari an ce tahurul muslim tunda tahurul musulun ne abin da ya zama tahur ya ɗauki hadasi. masu ganin ko bai wasu ka ce an ce fa'iza waje dalma falimisa hu basharatahu in ya samu ruwa ya shafi ainihin fatansa da shi an gano wannan ko? so sannan kuma malamai sun yi ijima'i akan cewa lalle sallah yana inganta da taimama kamar yadda yake inganta da ruwa kaga anan wajen kenan masu wannan ra'ayi sun kawo hujja mai karfi sosai an gano wannan ko? to amma kuma a akwai shubha yawa magana na uku tukuna akwai magana na uku mun ji tayoma baya dauke hadisi sannan biyu tayoma yana daukewa sai na uku shine me wanne ne na uku yawa tayoma wato yana dauke hadisi daukewa na wacin gadi an gane ku anna tayammum yarfa'u rafa amma rafa'an mu'aqqatan la kulliyan yana ɗaukewa ɗaukewa na wacin gadi ba wai ga baki ɗaya ba wannan shine mazhaba matsakaici an gano wannan ko a wato dalilin da yasa suka faɗa haka sun ce domin sallah ga kauli na malamai gaba ɗaya idan aka yi taimama aka yi wannan sallah da shi sallan ya inganta da a ce bai ɗauke hadisi ba sallah ba zai inganta ba kama ya ɗauke ne ɗaukewa na wacin gadi idan wato idan masu wannan ra'ayi suka ce to idan aka idar da sallah aka samu ruwa sai yaya ana idar da sallah aka samu ruwa sai hadasin ya dawo dole sai mutum ya yi wankan janaba dole sai mutum ya sake alwala a gani kaga shi tun da dai sallah ya yi sallah ya inganta da taimama ya nuna a lokacin mutum bai da hadasi amma kuma kasancewan kuma idan an samu ruwa sai an sake an gane wannan ko to shi ma ya nuna ke zan akwai hadasi an gane wannan yi wajabcin yin wanka ko wajabcin yin alwala a wajen yiwuwansa wanda malamai sun yi ijima'i kaga yana lizinta cewa lallai hadasin nan bai dauke ga baki ɗaya ba akwai dan saura an gane to a nan wajen me yake lizinta ɗaukewa na wucin gadi ne a saboda yanayin wannan tafin ne shi ne aka ce kun ka na samu duk wannan kafa sura minti nawa sura minti biyu duka cin da yanzu a muka fara gafsa ce sura minti biyu eh? datan da ya kare shi za ku bayani makwacin sura minti dan zan ko minti goma ba mu gama abin nan ba an gano wannan ko cewa hadasi bai ɗauke ba gabaki ɗaya abin da yake lizimta shine ɗaukewa na wacin gadi sannan kuma abin da ya kara zama mushkila ga wannan don wannan shine mazhaban da ya kamata mu rike cewa taimama yana ɗauke hadasi ɗaukewa na wacin gadi ba duka ba to amma sai aka samu wani shubha wanda zai hana a ɗauki wannan ra'ayi kuma shine shine hadisin nan na Amr bin al-As an wanda annabi ke ce masa sallaita bi ashabika wa anta junubun za ka yi sallah da mutanenka alhali kana da janaba to dama mun mun yi bayani a wajen cewa lalle malaman larabci malaman nahawu suna cewa anna waqata amilil hal huwa bi ainihi waqatul hal kenan lokacin da yayi sallah da mutanensa shine ainihin lokacin da yake da janaba to kenan kaga annabi ya zargi amr bin al-as kai sallah ga mutanenka kana da janaba to sai ka ce a'a abin da ya sa manzo Allah ya zargi Amr bin Az akan wannan annabi ya dauka yayi sallah ne da gangan ga ruwa bai da wani uzuri sai yazo yayi sallah ga mutane amma in ya zama to kenan idan mutum bai da uzuri hakanan kawai ga ruwa ta ba gane Hakanan kawai ga ruwa mutum bai da uzuri sai mutum yayi tayoma shin wannan tayoma ya dauke mai wannan janaba din ya dauke mai hadisin kaga bai dauke ba wannan shine dalilin da yasa annabi ya ce masa za ka yi sallah ga mutanenka alhali kana da janaba saboda har yanzu tun da dai ainihin sharaɗin yin taimaman bai cika a gare ka ba sai ka yi taimaman kama kana da janaba har yanzu kenan kana da hadasi amma da manzo Allah ya fahimci cewa ga ruwa ɗin, tabbas akwai ruwa kuma yana da janaba amma me yasa ya taimama shi Amr bin As ya yi taimama ne saboda akwai tsananin sanyi in ya sa ruwa a jiki zai mutu to sai annabi ya fahimce yana da uzuri to sai annabi ya gane yanzu babu janaba din an gane yanzu ya yi sallah babu janaba dan da ya kawo ma annabi hujja sai annabi ya yi dariya annabi ya gamsu cewa lallai wannan tayawa ya dauke mai hadasi tunda yana da uzuri a kan shi an gane wannan ko to wannan shine abin da malamai suka faɗa cewa lallai taimama fa yana ɗauke hadasi amma ɗaukewa na wacin gadi an gane wannan ko to daga cikin matsaloli wanda ake ginawa a kan wannan saɓani na shi taimama yana ɗauke hadisi ko bai ɗaukewa, shine halaccin taki mace mai haila in ta yi tsarki mace mai haila idan ta yi tsarki idan muka ɗauki cewa taimama yana ɗauke hadisi to ya halatta mutum ya taki matar shi kenan an gani ya zama kaman misalin mace ta yi tsarki ta yi wankan janaba ina matan gano wannan mace ta yi tsarki ta yi wankan janaba to shi ke mahaɗu tsaya haka haka ɗin kula ɗauki hankali ba na kallon mawa bi hamdi a shaɗu an la'ila a ila su ba tobi ilai wani ta tsoron tsona wani kula la ɗauke mu hankali ne kana yin haka sai bi ka sai ga gaba ɗaya tafi tafi da ɗauki